إن الحمد لله في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 26 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti am الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكوانا أتكين كتاب الصلاة باب في أحكام الجنائز أدير وانان كرتون للتاجي wannan shi ne majalisi na ɗari da casa'in da biyar za mu tashi a kan hukunci na biyar shi ne khamisan abu na biyar da ke kan musulmi bayan an masa wanka malin ya ce ahkamus salati alal shi shine hukunce-hukunce na sallah ga mamaci karatunmu na baya malam ya nuna mana yadda ake yi wa gawa wanka to idan an idar da eh, wankan gawar menene ke kan gawar shine a mata sallah shine sai malam yace ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم sa'annan aka shar'anta bayan yi masa wanka sallah ga mamaci musulmi kaga nan akwai ihtiraz duk wanda ba musulmi ba baya halatta a masa mai sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakka kuskura daga yau ka ƙara yi wa wani munafiki ko kafiri sallah idan ya mutu kuma kada ta tsayu a kabarinsa wani irin tsayuwa shine tsayuwar da ni da kai muke yi muke roƙa wa mamaci ne gafarar Allah duk wanda ya kafircewa Allah ya mutu da kafirci to wannan ba a masa wanka sa'annan kuma ba a masa sallah tunda ba musulmi bane musulmi kada ake yi wa wannan malam ya ce menene dalilin da ya sa ya faɗi wannan magana sai ce fa an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man shahidal jinazata hatta yusalla alaiha duk wanda ya halarci sallar gawa har aka yi mata sallah bi ma'ana ya halarci inda ake yin jana'iza har aka yi wa wannan gawar sallah falahu qiratun wannan mutumin yana da kiradi guda ɗaya. ومن شهدها حتى تدفن wanda ya halicci sallar gawa an gama sallar gawa da shi ya raka wannan gawar aka binne ta a makwancinta falahu qiratani yana da qiradi guda biyu qila wa mal qiratan sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kake nufi da iradi guda biyu قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mithlul jabalain al'azimain kwatankwacin duwatsun nan guda biyu masu girma shine dutsen mai hudu. ai guda biyu ne ko yace to kwatankwacin wa'annan in aka yi sallar gawa da kai ka cika yadda manzo Allah ya karantar da ake sallah za ka samu lada kamar dutsen ƙudu guda ɗaya amma banda mutumin da ya kabbara guda ɗaya baya samun wannan banda mutumin da ya kabbara guda biyu baya samun wannan ladan banda mutumin da ya kabbara guda uku baya samun wannan ladan sai ya cika kabbara guda na guda hudu saboda manzala ce sallu kama muni usalli hadisin malik bin huwairi yace ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah sallar dawa kuwa ba a taba yin kabbara ɗaya ba kuma manzo bai taba yin biyu ba kuma manzo bai taba yin uku ba manzo daga hudu zuwa sama yake me yasa na kawo wannan saboda mutane da yawa suna rasa wannan ladan saboda rashin sani idan ka zo ka tadda liman ya riga ya yi kabbara ta farko yana kan ta zai kaga kabbara ta farko ta kubuce maka kana zuwa za ka yi aka yi ta biyu kaga yanzu kabbara ɗaya ta kubuce maka to in liman ya sallame kaga ka samu kabbara nawa ne uku hadisin abu qatadat al-ansari manzala ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu idan kuka zo sallah abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce muku in an sallame ku cika ana ganewa wannan ba ya taƙaita ne akan sallah ta farilla kaɗai sallah ta ne jana'iza shi ma hukuncin nan ɗaya ne a kansa saboda haka idan liman ya riga ya yi kabbaran farko ka zo ka riske shi ne a cikin kabbara ta biyu ka zo yanzu ka yi kabbara nawa ka samu uku in liman ya sallame to kai mamu ba ka sallame ba me ya kamata ka yi shi ne yana sallamewa sai ka ce Allahu akbar ka yi kabbara ta na hudu in ga wannan nan ba a ɗauke ta ba sai ka ci gaba da addu'anka in an ɗauke ta sai ka ce assalamu alaikum yanzu ka cika sallar gawarka wanda ka barbari ne guda na guda hudu shi ne minimum na yin sallar gawa ka barbari na hudu sallah ce wacce babu ruku'i a ciki kuma babu sujjada kabarbari ne guda na guda hudu to kai kayi uku ko kuma ka zo ka riski liman ya riga ya yi kabarbari guda biyu ka zo ne ana uku ka zo yanzu ka samu kabbara nawa biyu in liman ya sallame kai ba za ka sallame ba mutane da yawa suna rasa wannan ladan liman na sallame a shi ba sai sai assalamu alaikum Allah sarki miskin ka rasa tunda yanzu ka zo ka riski liman ne a kabbara ta nawa ta biyu to yanzu ka samu guda biyu ne kawai to ka ga yanzu in liman ya sallame tunda manzala ce fa ma adraktu fa sallu kayi abin da manzala ce abin da kuka riska ku sallata kaga ka riske shi sai ya ce wa ma fatakum abin da ya kubuce muku fa atimmu ku cika ana gane cikin karatun to kai in ka ki cikawa kaga ba ka da sallar kenan ladan da ake samu baka same ta ba saboda ne mazala ce sallu kamara aikin usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nake sallah kuma sallar gawa manzala bai taba yin kabbara guda biyu ba kuma bai taba yin uku ba bai taba yin ɗaya ba guda nawa yake yi guda hudu yana yin biyar yana yin shida bakwai takwas har amma ba taba samu yayi na uku ba to kaga a nan mutane da yawa wannan ladan na kubuce musu idan ka yi kana da lada kamar dutsen Urdu. to na biyu da yawa kuma suna rasa lada na biyu kila mutum ya samu wannan an fara sallah da kai an idan da sallah tare da kai kuma ka cika sharaɗan da ake bin sallar gawa da shi kaga ka samu wannan to tsora sharaɗi na biyu shine a raka dawar sannan ne abin a rufe ta to in aka zo rakiyar dawa akwai tarbiyya da shari'a ta babu in akan abin hawa ne to gawar ce a gaba mu kuma ina a bayanta in kuma a kafa ne za ka iya shiga gaba gawan za ka iya tsayawa damanta za ka iya tsayawa hagunta za ka iya tsayawa a bayanta duk wanda ta yi daidai ne amma in dai abin hawa ne to gawa ake rakawa to ita ce a gaba mu kuma mutane mu biyo ta a baya kaga ka cika sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu idan an shigo makabarta abu na farko da ake yi shine mai sallama السلام عليكم يا آل دار آل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية kaga kayi ne na biyu kenan na uku shine idan an zo da gawan an shigar da ita ina kabari kai abin da aka ce ka yi shine ka yi wa gawan addu'a ana ganewa in ka yi bidi'a bid'an nan tana hana ka samun mai lada saboda manzala ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce yayi ba an maida masa to kaga mutane duk ba sa kallon wannan kawai sai ne ka ga mutum ka je ka yi rakiya maimakon ka dawo da lada sai ka dawo da zunubi saboda ka yi bidi'a a wurin kuma bidi'a yana daga cikin abin da ke haramta wa mai mutum samun lada abdullahi dan umar dan khattab kamar yadda Imam Abu ya fitar da shi a cikin littafinsa Hilyatul auliya wa Tabaqatul Asfiya sai ya ce kullu bid'atin balala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa ana ganewa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin balala dukkan bid'a bata ce wa kullu balalatin nar kuma dukkan bata yana kai mutum zuwa ga wuta to kaga anan mutane da yawa ba sa wannan sai ka mutum ya zo kuma an ce mai "Ƙulwar lawa sha ɗaiɗai sai ka ce an ce "Ƙulwar lawa sha ɗaiɗai ƙulwar lawa ana ce, "Ƙulwar lawa sha ɗaiɗai sai ce ne balaki da nasu sha ɗaiɗai ana gama falaki da nasu sha ɗaiɗai sai ce ne a karanta tahiya zuwa bakin salihina sannan ka ji an ce a faranta masa inna ɗaya na alkausar sha ɗaiɗai Allah ya shayar da shi ruwan alkausara ana ganewa daga nan kaga a wa'annan abin da aka lissafa in mutane za su yi kansu adalci a 'yan minit ɗin da mai faɗi ya faɗi ko ai bai kai ya karanta ne ilan lahu sha ɗaiɗai ba amma za ka ji an ce ne malaki da nasi sha ɗaiɗai inna ɗaya nasa sha ɗaiɗai ko sannan a ce ayatul kursi sha ɗaiɗai amanar rasulu sha ɗaiɗai kuma duka wannan maganan ba wuce minti biyu ba abin nan ne shi rodorona ne shi ko kwamfuta Allah ne amma in ka ce wannan ba daidai ba ne sai a ce ka ce kada a yi addu'a kuma tsakani da Allah inda mutane suna fahimtar saƙon da kyau wallahi za ka san cewa ana cutan gawanka ne an ce ka karanta kulwallahu ahad Allahu samad yana da alaka da mutumin nan da ya kwanta Allah ɗayan ɗaya ko wanda ake nufin sanadiyan bukata ko bai haifa ba kuma ba haife shi ba wai sai a ce wai ladin fida'u da wannan mamacin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙa masa dafara shi yanzu ba abin da yake bukata da ya wuce ne dafarar Allah sai ce ku roƙa masa tabbatuwa saboda ana gama rufe shi mala'iku sun fara masa tambaya shi kuma wani yana ta yana ina ɗaya naka Allah shi ya shi alkausara ta yi bakin salihina sannan kuma idan ya gama sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil dalla ba haka suke yi ba na azaban nari amin shikenan kaga kwata kwata shi wannan da yake kwance ba a mai addu'a ba saboda abubuwan da ka karanta bayi da alakar da halin da shi yake ciki manzo Allah ce ku roƙa masa gafara kuma mutanen nan da suke wurin kila mutane sun kai ɗari kuma ɗarin nan ba wanda ya san alaƙar da ɗaya daga cikin mutane ɗarin nan yake da shi tsakaninsa da Allah cewa sai Allah a duniya akwai mutumin da idan ya maka addu'a ba ka buƙatar nabiyinsa shi ne manzo Allah ko to manzo Allah an zo shi ya zo ya zo makabarta ga gawa ga sahabbai tare da shi duk darajar da sahabbai suka samu ta dalilin waye manzo Allah amma saboda haka Allah ya ce a gaya wa al'umma sai manzo Allah ce kowa ya addu'a sai wani zai ce maka ai ba kowa bane ya iya addu'a ko iya iyamar ke in kai iya iyamaranci Allah na ji dan wa da ciyarar Allah ka ji kanwa ne Allah ka ramushe shi Allah ka sa aljanna makomansa Allah ka yafe masa kafi wanda ya kuma Allah saboda kai ne kai abin da ake bukata a daidai wannan gabar yana neman gafarar Allah yana neman Allah ya yafe masa kuma yana neman Allah ya bashi ikon tambayoyin da za a masa guda uku wanda in ya sha to gaba alkhairi da zai tadda a gaba ya fi wannan da zai da zai riska to amma za ka ga mutane da yawa sun manta da wannan Allah ka shirya da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito malam ya ci gaba da cewa wasu salatu 'ala al-mayyit farbu kifayatin yin sallah ga gawa farilla ce wacce idan adadin da ake bukata sun tsayi da shi sauran in ba su ba ba su yi laifi a wurin Allah ba shi ne sai malam yana so ya fassara maka me ake nufi da farbu kifaya sai ce idza fa'ala hal ba'du saqata al-ithmu 'an al-baqin sai dai wannan ta'arifin a wajen malaman usulul fiqi bai cika ba suka ce idza fa'ala sai dai yace idza fa'alaha adadul kafi adadin da ake bukata a cikin anguwa idan suka tsayu da yi wa gawa sallah سقط الاسم عن الباقين sauran in ba su ba ba laifi ba misali anguwa ce ta mutane ɗari biyu sai wani a anguwan ya rasu sai mutane uku kadai suka zo yin sallar gawarsa an gane to sauran ɗari da casa'in da bakwan da basu zo ba su sun yi laifi saboda a cikin ɗari biyu mutum uku kawai ya zo ai sauran sun yi laifi amma a cikin ɗari biyu aka samu mutum hamsin ana ganewa ko ɗari suka zo ya wadatar aiko sun ɗauke wa sauran in su samu zuwa ba amma ce mutum uku kawai to sauran ma sun yi laifi ana ganewa وتبقى في baƙi na sunnatan sauran da basu samu halattar zuwa ba in an samu adadin da ake bukata su da su samu zuwa ba sannan gawa ta zama musu sunna a wannan gabar tunda an samu adadin da ake bukata a musulunci wa in taraka hal kullu asimu in dukkan su suka ki zuwa to sun yi laifi a ina ne ba za su yi laifi ba shine mutumin da baya sallah a anguwa kowa ya san sa amma ba taba ganin shi a masallaci ba kuma ba taba ganin shi a wani masallaci daga cikin masallatan anguwa ba ko so daya ana ganewa to sai ya mutu irin wannan ba a mai sallah in ‘yan uwansa da ‘ya'yansa suka zo cewa mahaifinsu ya rasu ko wansu ko wani ɗan uwansu ya rasu sai a ce to Allah ya bada sa'a Allah ya ji kan musulmi ba za mu je ba me dalili saboda mu tun da muke anguwan nan shekarar mu kaza ba mu taɓa ganin wanan nan naku a masallaci ba kuma sauran masallatan da ake da su a anguwa guda uku ko hudu ba wanda ya ce ya taba ganin sa a ciki in bai je wannan ba ai zai je wancan ko in bai je wancan ba zai je ne wancan in bai je wancan ma ba zai je wancan ko a cikin masallatan nan guda hudu ba a taba